studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangangan kai assalamu alaikum barkan da alwato ne kai hadiza sun sidiku guka gi studio kalang fadi kara tonan rando aran gudu yi radio wata kindi dokin da gochar bande nijar labo gande kurra da television iddu igu agonye mai afago zandar aram te zaman sisirai mu aran gudu facebook ko da wazapo aram te www tombi studio kalangu tombi org aran gudu irsigirei nodiyan mu kuna irin fakara aran sai matani te zan kai batu kan ngana yenum si dorandi kalam te hungum kangi tabandi zayinu sintin kaso niger labora dorbo bayan gono wano wana zan kai do hare ngai kan sindi hina ngai kan ga hama gu dogon sa dinda za ifo furga maira igu wasu gujanti ban kan ne yeni borane kusa ban kan ne yeni borane hau lokaci mono kan mota yi dulle kan igitan iga borai dorandi igu fur wunde ra borai fulan zamga makani ya dinga iga hungum te borai si kaman tuwane yan da bora sun wanwari hanno wani sin mu zingendi hay kulganan hungumo gogo ba jirbe a gogo bore bandi irin duk sanne wani wa batu irganda dr sabu madam zainabu adam maiga dr zainabu da irin kyaran sai inga ti loktora kan ga goida zan kai sajau yango fonda kayan irganda dr baro saini inga mu no ga goida zan kai ganda kanango. kalir kondi studio kalan fa kara digina kalir mahangan izin yangai wose Kang inda fa kare hankan gati lokacin kara ir er gobo fatiya dai izin kano gasi kwesu kwesu ai uh, zan kai ti hungumiya zan zan kai ya isu go musu iga fatai kan da gini izin yangai su yi no rabur mahabadin zanka zam zanka ya zurai dona gaba a suka gumiyan dobai zankai ya kal suru isbai hankal gingai mare ya daga borno yin zanka lakkal na bansi da bara gofatta da ikon na kwani na na kwani bara har kwaye da na si da bara fule da na si da bara sosai da na si da a tukariya mono halin kaso daga hankali da ga fule da na si daga nga har kwaye da wase kahimanda ba baratin da hungo ne kicin gatan sai bulanga ne na ya danga ne na ga ya kini tusa sai bulanga ya danga ne ji hauye na jin asudu ga pene tare barani na ga ya dan kulu in kwamir batu kan ga ta fata Sharman dai ka ina okoro. Ai wai izo sin da hungu, amma dai ai gogai hina kulte kan gudu ga wa da hungumu. Ai ga ventiyo zabu, ai ga har kwain shu sette da tamu yanda ga, kwain mo fuwa ne ga nyumai. Wadin banda ai na ganje har yi na hanya. ke yango kai gite wai bugai si giti imin ga izai halasi bugai kan yansin da fura dush igin gazan kan yi mai gin harai importe da finatare da buji yi mai kan gana yeno masfuru arin masin sinan mu aka won dugai karin gadan dullo mu bagu mu koi ni mu aka maran zankai halasin da kusawo kwantar la pusiyar tusala salamu alaikum ai mayo tifaiza ai o wallahi ai zan kai kai hungum dai no gogi ta bandi mataki te guduwa mu dai ta harfo rai son zan kai ba ni salin yise wallahi ya munu an fo niga furu no gogi ni gwai foti har niga fatanim ka kakar zanka ga gamo tayandi matak bankare ta iga hamotai wallahi to walla ai man kwan da laftar kwara ai gode gida a sai dai Najeriya nuhun hungum safarai da inga yana gogi no kwacce hasi to alhamdulillah sun tingidi masa masu haya gota sai dama dama to ai wo bo za kan ai di dai hungumo din wo ne di son wakai kai ai gidan bankare har gu kwayi yan ai gicce da ba sai da she sai dabban womo ai ga da ba si kwai ne na kulkan ai gu bai kan hari gono kan aga hinga forun da ai ga ganja mu kwai nan godin do to wallahi konsayo kai no wai barai sai mataki gite gingai zankai batu gufunu hungumga wallahi min gai zankai protege zanka woda da ba nin bumbon yan wani sin ba ni ni zanka mutabi ni mutabi wallahi zanka wo alwato wara ni mai yambo ba na si ba ba dan te ni gaba ni ma mai keki nan gu hannu kan hausino ni min zanka nyu mai dinni nyu mai gaban ma dabu kalamu bori makwai gin jitu sa magi sifu wara hala mu kogugina ga amfata tare to haram ma izin yangai kan inda ya fakare haram ma matke to nan do dr baro irin sintin dara aro matanaran da izin yangai kan ir sambu da zan kai hagoyen to <coughs> izin yangai din ki se matkan non gai woga wa din gai zan kai lallan mu ci mino wanki ci zaman son yi nora kusara man ci agwai da zan kai no kulu doro din kan kango ga windi a fu zanke gandera akan di selani bambata mhm. donc dako dato iga mo dole ko ne docteur do mhm. ni ko docteur do pediatre ki chance matka no g'i sambu anke ga ti se i imto iwo ido iwo igno ga weda eh, ni so kan gandera iga agweda katere mhm. to docteur madame sabo zainabu aran ma matkan no izi nyangai ngai go ngai zai hausin da bakan wite ba hungum batanaran di hausen wodera assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh batkan ai hangan haikan izin yan aiki lalle sohon yeno watkan dore kan gike dirawo ga ayo isi ga ti hungu nima afo e, eh, afo yenne hawo afo ni iga kwai harora ga nyuma ikwai akulu hungumo dainu mhm. ya dinga i dirawo kulu matkan no sanda kulkan go ka ise dai hungumo dai no be matkulkan ikida aga i, hungumandi aga e, di aga non go kuldi ise ne di ga kwai da karrai ga guna hangai da kufai kunna aga di ise ya dinga yeno haiwora matkan izin yin aigo giki in ga yi mabon mora haro ima bomoru nga ima kwai hannadan ise imsu dai gate hungum zam hungum odini han foyan manta hungum hinnanu matukan a tebura sai hungum ya na ga tebura sai yeri ya na ga tebura sai gundakar ya dinga ikulu dorino kan soho yeno wura zan kai gidi to doktor matkan dai aramma da aramma ma fo kanin mun kunna doktor kwara amma ga dai kambara ne dingano to din mo mata naran di izinya ko din ngo dingan no ko ci agudu dama amma kun da loktor kwaro to ai ko garan fanda gwai matkan e dir sambu hungum dan borde an foyen lele bani man koilot koraidu a wana kedirawo danga matkan aga ka a madir borga da hanfoyin hamburger oh, girbi gu girbi iddu kul aban boraga ne amma di san gusam zongubo kanandi kanandi eh, kanandi zongubo kanandi waran kadini ikulu no fu gorai sati dole no tilas no wadini ka dai bar mu kwanda e, eh, lotkor kwara hmm. amma gyarai dan bordi hambagar ga hamu go koran mai mantu kwanni gabu kan na bara kanan di wala asabai mana nwaro zaba se agogin ga ngware ngwa agoga du hari hari kan ga hanga e, agoga agoga du ga ni so ka kul haya ga kinga ta se dama yadin gani di ne ga kwai girbi iye ngumo aganga ke dira wuti aban adira a duba ne amma kanin di waran ka ne da ta inga nuna kwakiya di alala aga aga wagi gano yan bumbo bi mana sam kwanda lot kwara ga kwanda zam sadin kine a kan kama ga to son yeno kara ergo dori fo no gono kan hungumo te kan zan kai doron digumo to wallahi doro hungumo kan mat kan aini ke da e, sintina ce dirawo mat kan agoda hawora daino dori zogo dori zo mo iri iri a fogonu gonu kangalala kan irwo irsina kal virus respiratoire sensicial inga no danga kan kanandi zongobo wayya kulu ingayinu hal dai abanga kwakiyadi kal kalni na ragina amini na ngwangwa da ngwangwa han yan girbi i kwakiya du dama tarai kini yayi da haiwai a hingan no safarai dini amta sai dama da ngwangwa din man ta hala ban bu. ha a amana ban agogi dir gizumbun zumbunu zam di sambu fulan zamaido nina gizumbu ka kakarra gizumbu ka kakal kufaidu ya dinga da dori zo hungumo din na nina di aman ban aman kai nina ga aman du safarai hannu mhm. kula gizumbu ka kakarrara na ga di gane kwacce a sigan wanu arko hungumo din no na di karrara wana da man du safar hannu kula gizumbu ka ka kufaira to ne di to ku faidin mu daka an foye ne gidi ko to ko gidai na go ga tebura si da du nga safari kaina amanto am koy lot ko do aga te da me han foyen mu daga mat kan aiki yayi ne di zongo bon waran kai dini aga ko kiya ta bandi dole wadin wo ka dai da ka lot ko do ima safarai bonzasi ya dinga wukan ga lala hungumo kan gani di a zumbuga ka karrara a zumbuga ka kufaira han foyen ba hangai bumbu aga hangai di aga ma hangai ma hangai ga doru ti han foyen wato kul kan ni di zanka cino a hannu ga barai na se a ni a dai a mani girbi ga bori eh wal han foyen konno na zaka kai wal cino dai no hanga dina aga hannu ga he aran sai aran sa baida mhm. aram kwanda tila kwaraido ima hangai gudgadi. to watkan ne a sandi bora ga gumo nga mo kalmat ne te bora se watkan a sandi bora ga han foyan di e matkan ai kyaran sai hungumo ke dira ni na karra kalam zumbuga ka kufairu mhm. ne gidi ga sintin ga kwato kwata dini koto kainanu Koto kan irgina sai koto kogo an fendin ka lot ko raido igine sai har kwata ga taino wala kwata ga kogunu to koto ko gadini. hanfoyin nigiri a ga zan ka gangi girbi in ga mu hanfoyin a ga zan ka ta bandi to batta di nigiri zan ka han a aga di go koto go koto go koto han fo yan kalam yeri wodin yan kulu aga zan ka ta bandi no da hanfoyin matakan matkan aiki hungumo matkan agate da zan hungumo matan agate hanfoyin a ga fulan zama lutu borni na ga lutu yau no bar goga fulan zamda meyo dinka kani goga fulan zamda ga meyo kogandi ne di ya dinga A ga hari dan borga gumu barkar ga kogu ni gaba hari hanyar gumu ni didi ga borsi ga du fulansa ga bori dini kulu binai zono ga sabai ga wasa ga sabai ga kar A ga kar zama si ga du hauhannu ga bori ya dinga ni di fulan zama mo ga sabai ga wasu ya dinga duk fulan zama dinu wasu dole di nan banza a mabori han foyan in gano nigidi agadi ga zanka ta bandi kalam kwai ga ta se hundici ne zama binai zo gadi ga karga karga kar kalamu farga mhm. ne di ya dinga don na duk kwatai dini han foyan kwata koga da daira amma na ta da din yan obun boda da ga harguna a ga bakarandi zamba nwaro kan agati asin kwai ne zam hungumo kwata dini a zaka kai gumu han foyan kwato koga dini ga bisa zam hungumo kan ga zumbu ganda ira kanan di hin kana gati sintina isine kal kwato ko gadaino kan guga za ka kai kwato ko gadini aste hambagar kal girbi gugu gun girbi iye yan ya kina gobara ga wal girbi hin zayan za a yi te gaban kula maka ga te itayu itayo adini da mun du safarai hannu na gabare ikun da mun du safarai hannu hmm. in na ga bare da te kwato tayadini ko kiya asihin ga kan ga bonse wani wani zanka kai ne dole kalimu kwai gidi ki ne zi bore bore ga ganda yi musai kanga kwai kiya ga duga ni suka dinga wadin yan ikulu hungumai ke dirawo matkanga ga kwai lala zanka gano zam dole hanfo foyan man kwanda a gadi ga hauceci a gadi ga binai zo gadi ga karkal binai zo mu farga ne di da farga dole da saban da han a ga targa zanka yi. sohon alhamdulillahi eh, talite Hairai faham Oh, hairai faham gumo parce que wato nigidi ni na lutu gumo iga faydi godai gana guna me yo go feranti. hanka hannun nyongo go koy gine nga mutunu gar uh, kwanciya tabi gumo mhm. hani kandalot kor kwara mu niga tabi dai hani ko gidi lot ko rabun bu mhm. adin nga ni bin kan goga kara gogo wasa gogo wasi don na ga targa farga to doktor mhm. sabo na birge karanga aran kan da ganda karo irin koyi bora kan ga goy da ganda karo yin doktor baro sain ana wo dini bora san barin do san gwat fo cinno aran ga bekkan ato ganda karo yin bora ganda kar to madalla ai sabun si iro inda pediatra no go banda wari kan zama i do no koca koyina nge no di kocia ima guna ima di hala koto aka woti koto koguno wal koto tayeno mhm. an fo igite ba radio ngi di gandara nan kan hare no lamba to di ni mhm. raja din te i di kan van kocia mo si te zama matino te doro din da koy gandara mhm. ni sibobu no gono gandara mikus mikus o din da koy eh, alveolera Eh, fulan zama matkago ci da doctor sabun chida asita asitam bo zama fondo sino kangana oxygen mu koy gandara al ganda hawo mu shon mhm. dite examen fo won kay c'est une saturation d'oxygène dit kan ko tia asir saturé danga eh, hawo si koy ganda kul matki ba asigu fulan zama asigu fulan do dole no ngana ko tia fulan zama beni beni mhm. zama hawo si koy ganda wani chinenge wo igene to yanga im ko tia samba irdo im hawo da kangana ko tia ga ni soni man fata ganda zam safa kulki jirgi no da ko tiya ni soni man fata asin fulan zama mbo zama ni soni eh, ganda to hawos ko ganda di ka do yo ig sambu uh, eh, stethoscope kati wanki ganda ganda im dugo be nan ka hare no eh, fulan zama sigte da bu hawosi ko an fo pediatre mbo radio ha radio pulmonaire ig di nan ka hare no kambu kangalo ig da wona gini mpo ganda da radio anga da no di kandi kuli ig di to il faut i ko ga zam wato din e, isite kala safarani no kan zan kai kalme son pediatre bo kul fam kan wani aswasa ba ko ca si koto da zibo uganda asfulan zan ma kan wani no son inde pediatre i ma tierse kul kan ko ca gondo kar ko ni mo ko zibo ni kan ganda ngana ko fulan to di ka irdo i wonda technique yan kigiti nanga manière no igiti nanga goyen karanga kanga na imbe nanka no zibo wo imbe mat kigiti ga tunandi am funga ndaga mat kigiti kanda am kabene da bayan da bayan zanki ga monto jerin kano agdi wumo mat kan docteur dida to dani di inga sini kotonge bo si sini karka ko dole i wonda technique na imam dina ni so din tunandi im kanda bene imina im koton daka mayura i wonda mat kigiti ga katare jaga igagon din ngon asin tali akoy gunda koy fata sadio ha deja fata ganda ya no iga san gunda mai di sintinda ni nani sintin sintinga han sinjina zan da ba jibotun ganda ni na rana wo meura e ka fata donc igi ni na ite de désinfection rhino pharyngée danga ni na ni na banda imi zibo wara ka ima nyun ima ka ga ino im ganda iganda dinan kare ni sogo i wanda technique k'i te de kambe da machine kanga nan zibo mu tun ganda kan wanda position ka ko ta nan kan nan zibo mu ka be na hare da to karara da zan kan sin ko to no kan sin ga ka ka do i wanda tu provoke daga nan ki gilamba kan am koto da koto zibo ka mayura jira mu fata jira ima ga ima ka kan be zaman i wanda ganya i wanda lunette i wanda masque kanga nan da koto asifu borera don di no din zin zibo ka ni di hal bayi ko ta fulan zan bore zibo fata awo go ko inganda fulan ma makani zan fa alba yin ban girbi zan so su biskala min wacin go ko ko min to hanka so anda ko tiag fulan zama amburi zanin tan ne se bitin ga kani zan bi fotin ga manakani agna ko tia ga fulan zama ka te bin bin fulan zama amburi parce que zibo kan ganda ina katare awo ko ganda am fulan zama amburi to gande karin wadin dite bara sayin kuna ban daina wala sor margini gati ah, to ah, ça dépend de matkan doktor docteur da de danga intensita do matkan dida da ah. da da ma ko ci aga gumu an foi ko so hinza ko so gu an fo mo so hinke hinza da amon ko ci adi amburi hmm. me ko ci an di aga aga ganda kul nin da ni so iri ti so hinza ko so gu jour kul ko ci am kayam tasi danga min to waran kitine emi jiboka to da man ko ci adi gumu di ti so hinke ko hinza kullu zibokundu fata iko chatan amkwe amkwai hmm. to kan yin aran sintin ga ganda ikar sango kan ganda so ruguwar so riddu a te yi hinkin hinza nyan wadi a sintin ga jirbi kun yo si ka ganda ikar ne bore din fo ti ka ga ti se to k'i ba da ki wankan docteur hantum aga himnim ka zama docteur o da dan so hin za koygu ak be il faut singa dan so hin za koygu an kan pediatre ci on go bombono ga hantu ngano ga hantum karna bon ordonnance mo so metken nim kanda mhm. mais nya fo yan han fo ici de sur di ko chate dam kulir kay to di kay din di zibo kun mon fata gin ge k'i me rejeter zibo go no ko tia me ke amma halle ite on kan docteur nim ka kite dinte kula ga ban definitivement ka dabo ay kite dorite gi mhm. mais do woni kan sin sambo kay kula ga ban to docteur baro ge karanga dr sabo zainabu songo irmara ha lokaco karayirgo matanu zankai yang himgi hauzunda kangana yeno asfuri ragte ise dori to ai gogaran fonda amma hala yi ni se hausi yango bon ai ga bayim tonton kaina haikan dr baroci gandai karyan odin bo zama lalle matkan ha cino sohon irfaham da cari mm. irfaham da cari zama aiwo wato irwo mil hal dai siro dai ni riga hantum kwanciya sai sira ga goyoti amma lalle kirkwai an sarai labu rd services ka tumura service yanra kine asikala service ora kan wato kulu inga yiwo isikala ganda karyan maga ba hunkunno ina bara hai ga no pediatro no guna ga no himan da ganda karyan iga ganda kar bazar fo bazar iga ganda kar sa hay kulta se am kanda bara se dogonai beri fulan zamara koyni mum matkan doktor niki irgudu zanka yankan hanfa ga to ba kewai kan su kan pediatro ga ha zama yi han foyan zanka foyan gono a to har kewai ga bisa kan iga ganda kar. amma da wadi ban ga bisa a bannoya noya ko kya dunga bonno ya irs yega diya koy ne hambugar ka daidai agogun ga zurgu hindiyante hala ga duga ka mm-hmm. don ka ir gogo wadi ni tontonno kan ai ba ai damborai sai mm-hmm. kan manta ga kan da zan k'a sai hayu fono ba kuni zano a himan da igata ta mm, abin izin ya koyi marfa am go boran fo gine ganda karen wodi na am sko bora gentan do life igaci ya igaci irga mara ce bobo irga mara ce bobo o sai dai no ai tonton kan ba hunkuni zano ai wo dai an labu hayo kan ra ai goro da haya himan di mata sai zama matkan in kyawo tenu mm. in ika bai ni ga te gati e bor kul dinga ga hamu dirawo matkan ihim gati a sidan mm. o kan ai bai ton no ya to aram kai hayan o ga kai ne oh. mata ni te zan kai hauzu to matkan iga te ga zan kai hauzu ga dai ti ni di sohon yeno wata no gono e kan yeno wata gono ima e dan yi sai har ga kwayo kan si nan yeno mi am furga hamaira a fonoya i hinkanta iminan zankai maha hari bobo zama haro ni hanfoyan a aga kan dise kan da yawoni funai lutukai me ni ga ferin da gi haro bani sai ga hamura hmm. afu e ihin kanta irmi yega ka hungumodin bo hungumo bo lalle ir gonda hayo ta yan an foye nigidi son lalle hayati dama me donno nigidi zanka ni so gidi dora seno kan ni bumbo da <laughs> ni siba bumbo man guna ni siba bumbo man guna matkanno nyanga faida zibo dinda da ho lalle igini saidin tusu a foyan mo faham kan igidu ba ngai bulanga wala e eh, hauji yankan iga tusi sai ni ne ga iga mm-hmm. kinga ni ne wai din hayo ya dinga ni di ba dori zai furo aga kai no dini sidira gane nga mato gina mm-hmm. nega di ya foya bulanga wai din iman bai ga jan si kan iga di ga tusi se mm-hmm. nan salama hargo man ta ba Hali hungumu ba ga hamo kogyango kan aga te a kulu aga kandi sai. kwarai beri mhm. kyangi wa dor bobo adin gani di im kwaye dan isi im kinga nisai sai ka isi im kingi des obstrie matkan docteur eh, baroci des obstrie yan nga nogati im nisai sai ka isi im su fai dai ni sai go iga zam niso gona a goro asufulan zam ni ma kan ne dori zo da furu ni na rana ga hinga furu gina gudu ga sabai gidi ganga ke dirawai ta ga zumbu a dauka imkin ga ni na yi hansi isi kwasarai bambata no kan igihin ga ta isi kwa mu ni di alberai watin ne. danga sohon ni ni mata no yirga tigati son kan irgo gidi ga salan gutele tay da highway dini kan ga kan di kan bora ga hamu bon igite a peu près 30 minutes ya kini waran su kini igo bor ga hamu bon amma dangan da ganda no ikan wala hayo bik wala haifo gano ikan ya kini wala ba gina bonno ikan ya kini igite er iddu er iye hala dori zo gobu hmm. adinga mm -hmm. ni di dole no watini hala dorizi lalo wo ga kakan si gane corona igine bore mun ngai kambanyum bore mun ngai kambanyum kambanyum yawo a gwanda himfani bambata kan aga bori za'ir don hungumura mhm. ya dinga korai bambata nu mhm. kambanyum yawo o to lokaco karayar wato mhm. kinno gizan kan yumai irgidi bor fomo halan dindiyeno ndo igadan zankai solim venti yanda to lalle irwoke yankan irgake yangaiga nyuma yangu igi hini danga e, kino ya kini mingai gati sadin kine imsi mai nyuma nan kan haugo faru gumu nedi imingai gati ima sa imsa mai da har na zam har yana bumbo boda aga hayo kendi ga kaborasi mm kwani mu hanfoyan ba dai ni man hazan ka nyima a gwanda nga kwayo nga ni ga hinga na tusu tusu aman to ni man nyima ni ga ta sai nga tuwaleto tuwaleto mu ni ma ta sai nan kan hausi ga faro man ta har yeno kan ga ye ga eh, adorandi to wat kan ci ne zan kai gumo ni da ni ta ban ni gumo matano isa farace diro gote da kadini gayi doktor kwara wala koi diya dai no ngan da bore kan ganda kawul matano isa frake diro godan da to lalle watkan hunkumo na zankadi da a kalot kwara kalir makonkon sagadi danga halalala ya dinga ima gayi lotkor kwara wala am kwai giyeyen matkan lotkora na infali ana auzin da gadi grafite no a lala wala man lala mhm. Wadini yanga gusam gusam yannu gusamai dirra ate danga fulan zama eska agogo fulan zam ka bori fulan zama te daidai zama han foyan da kwakiya ka kalimu fulan zama kabu mm -hmm. ya dinga kabu yan ngai dini zanka kai ne ga har fulan zama dini a bisa danga jiri hinka ga kagan da yakin har fulan zama dini a bisa waidu kulu wadini sun yi da gravite no kan sirga ne Polipine dole no kalimu kwakiya dinga yi zama manhimin da a yefu zama a sigudu hau hannu a fonoya ihin kanta e, danga fulan zama goga kai kai kan sai irgane polip ne wadini urgence birinu wadini isine ni sai ni yefu wala imaka ima ima ne sigidi kan sai sonda doktor ne kalimu di hala hawo kan agodo oxygen no hala wasa kurose wala mana wasasi wudin kul iga nesi gidi dini nesi idi kan agoganda danga wayaga cindihinka ago wayaga cindihinka agogin lala zama oxygen odini hawodin kan a aga hinga masala bambata tasi danga mat kan aiki gane bina goga sabai ga karga hauce ci goga karga hauce ci mhm. wadin yankulu eh, a gaba gano kan isinan ama koifu mm -hmm. kwai ni mu hal son mhm. a foyan ko kia sigan wa mm -hmm. nedi konon du zongo bon 50% ai kul ko kia zongo bon wai go kul konon zongo bon wai go kul ko kia sigan wa ya dinga zanka kan sigan wa ya dinga ni bai kan haya a gaban da ga kuma mm -hmm. koyni mu irmi ye ga ka zankai girai bo ya dinga kul kan gwanda gira hakku ga ka ganda kul i lala nu ya isi hingi nan zama isin da defense isin da isin da tangam ga hamo mm-hmm. singin ka tangam mm-hmm. ya dinga dole no zankai dini kalimi gai hungumo din di kanda kwakiya wodin yankun no lotkwara ga konkon sagadi alala ga gumo wala man lala ga gumo duk wadin yankul sino nigidi hanfoyan foyan isne kalimu kwai dai mani nyumu dini ni nyumu lotkwara ga maran sai safari kan a gane ni mu gan safari wani yan yaki ne haya ga ta sai dama han fure ga hantu ni sai ni ni safaro dai da haikan ga kwanno haiwa keri aban amma dai ibero dai giti lotkwara no ga konkon sun ga sai gidi sanda yanin ga sanda za a di kan sandai gono agane kiwo su hinga ka nema dole ga yi daka da ganda karyan wa masu daka da ganda karyan a gasan ba wani yan kulu danga zana hauzuno di kan an gandai guna mu bori di kan niso go ganda ra an fan mhm. za aka kano ni ga malat kora gane nizo ganda fumbu mhm. a fumbu zama ni sigara mhm. niso gara a singa ka kan ga bonsi da sa kan ka bonse dole no tila sobon kalima san ba mu koyi mm. warai kan ga mm. ganda kardo mm-hmm. zama ba dai wato din irwo gorgati irga safari hantum gane kan ga ni soka mi za a siga kul hansi amma son kir faham aka koya ga yi eto eh son kan ir faham <laughs> man tikalir mu dai ir mu ne wo koi gandai karyan wodo ni sodin ka gu gandaram mu dugu i mu duga ka han fo nyanga igi dinga i bonse hay kan ga nya fo nga bahi igi he zami ne wone no gunga ize gandara igi di nya fo mo kan yedi ya igi hinga ba me danga ni so kendiga ka ngai bonse wodi yon kul technical yan no kan igi hinga te ngai bonse to sabo mm. zeno karanga Dokter baro sai ni karanga son lokaco karayirgo zaro raga to zan kamar yikin karin lugan na karin aidin maga to wallahi son lokaco ga zan kai ba zaman hungumo no gaba donc ça dépend de nan kan nigo din go public ko an go hospital ni gudu zan gwamnati docteur gwamnati docteur ko ni gudu ka waran ka wai za zari follara kan pédiatre ga hantumi se parce que hospitalisé no is konda ga de kan do bore kan yi gayi wai ka kan yi gayi mhm. to go eh, tare mun go go ni bon se ninda ter kware kango ngai bongorel nge bongorel nge mo wat kuli consulté dig di zankai wanka himanda matkan docteur zenawun kida igi samba im ko kini so kaisi mhm. amma lokci lokci no son yeno da hawo kango no eh, igi di zank bobo kan docteur pediatre igi samba eh, im dukini ga igi ni soka amma nik di ne gona handu hinka handu hinka da maso to dudunga fo kula ga zabu mhm. zam yeno ga zabu eh, hawo ga zabu di kan doro din aga zubu yani mhm. ga doro din son lokacin yi no iri du zanka bobu kanka kan pediatric sama imin ganda ka zibo kais mm, to han foyan nigma kwara boris ne kala zanka kan sa haidu hungu nyango ga glass bobu hanno zago gundara wadi o ichi da ino yi da ino zama imana kan da chawora na kan ne zam nyawon glass han mhm. izo te hungu wadi o ichi han foyan nigma iri han foyan hayon wat no na Eh, likida amino tik danga han e nengo no tasen guma hayda no kulu nyanga igi mil kan yadi no amma di ko yuna han foyan iman ha wodi ko chade no ngumondi kulu ini a hayda no kalama taban dugu kalama taban amma wankan no kulu dikan da igi do iwo dine ne si igi be wankan no igi ngi ko cha ga ni so din ka ganda to matkaranga te da iddi zinya fondi gwarin gerga isibahin garanguna guna to ngai wogdi kan sangaran go kokya ta bande ar mo gdi mo kan dogne na ran zan kase to wani ci chimino matkan docteur zainabu da man chinya kuno gini goran guna matra igo ga ni kada mhm. an fo yi igi nyanga katare mbono zama igi katare zama han fo igi gangi mgo ya mbore mhm. i don gidi zan kan kan di go gote i ga ize ha mai ka kai kan mara mhm. en a ange wonge si ya wali te so fo si ka to im an ko be kan matkan eh, pediatre on tida ba hay teji dakanda iga taasi amma iwo iwon chowono igbe mat iga tida zankan wanda jirbi iye wal jirbi wakin tati goyo an ganda zankan wanda jirin ke man chafu daga hmm. igbe mat ni iga tida kan nan kwakiya astabi yim mhm. duka goyo tambur zankan man to jirin ka asiko don bonse asi kar kon bonse donc dole igon mat igiti kan nan daga da zibo tun da ka ben igiti ga ka da kwakiya bisi jirin ka igina sai am koto am kar ka afuran gati afuran siti amma nyen imsin ga lekele tunandi imhin su zama di na ti amburi nge mbono ne a bicin ikani zanan ka kan kalde mu yan ga bande ni kulgo wuce ko kyase imhin su zama igi be mati da a asti ko kyase la ni kulu hmm. to baro baror ge karanga dr eh, sabo zainabu soyar mara ha ngumo zanka jirmar gi cina ta ban gumo zanka jirmar gi kan ka ta ban gumo dai giti eh, handu fogu guna handa hakku izai ngai na ga ta ban gumo mm, zama ngai no ga ti wore kan yan sindi hina bobo ngai ngai mo no da baya fongo na ni nyangi game ne da bora go nu nya wadi ni agin wa do bobo te kosare ohomi hmm. nya wadi ni a te i bobo e lo plus souvent mo nyɛŋo da yino go hungumo dan kwakiyaga kiaga eto sonda ai gogi ne nisi hungumo a bonza yango ga timi ni na nyumu. Mm-hmm. nya fallan fallan no ga ci nisi kanga gogin gi zo ni na nyumu. Mm-hmm. An foyen a foyen ba di ka dai han tumi sai safaro ai gine ba cindi niki hini ba semenora ba cefono walce hinka mu dangin ni zo ni na nyumunda. Mm-hmm. a sai haye haye ti amma han foyen kai din kango nyangai fa ga gaga nanu ne di nyango din da da ka hungumu wala irwin din tara ni di barkan ga hungumu go amka ama ka sambu hmm. adinga dole no ni kan kan hungumu din ni hungumu dan kwakiya me. Hmm. to manti za hano hina hayo kai na tanu e sai te mo kan da ya fafa hinna na goga nanu amma din ka bayan ra din ka mantin ya fufa hinni gogan nomi mhm. igoga no haifu mhm. kwarai hanna kan zanka gadu ga gati ya fufa hinna ama nanu dini imsa haifo tonta na ra kala handu iddu in ga kwarai hanna amma za i kan da haifo ga dangara zama kwarai circuit ferme no agoga dabunu no mm. dangin ya fufadin da kwakiya in ga gati immunity hanna amma zikan da haifo ga dangara kan manti ya fafa dini kuli na in gabu zabu ya ga ir bai kan ir ne wo lopinsu ya dinnu manti ya fafa da bayan manti ya fafa hinno barago nanu mhm. ikan dinga hari ikan dinga ifo difo gano akulu igano ya dinga isne bar kan gonya fafa hayuga amma wo kan yan gonya fafa hinni hinni hinni ga agate ise kwarai igwanda kwarai gabo kan ga lite kwantar maladiye ga bisa barkan mantin ya fafa hinna na goga nanu ya dinga zan kai dini kan yan deja ini no ifo difo yan gitti yan walwa fo kan mantin ya fafa dole no isin da kwarai gabo ya dinga hunkumo gita bandi e ramon mu no ni gudu ya kan gani ga izini na mu. <laughs> kimilu garin go gaban ni na nyimi wodin ai go gaban da ni na nyimo bo zam hungumu manna ga sintin da ni na rana ga sintin mi mm-hmm, mm-hmm. gudu gu zumbu ganda walman chadi mm-hmm. zam di faida a gono dini dole no a ga sabai ga hai gu zumbu mm. ne di e da zumbu dole no aga kufai di aga hangadi to ni di wajin sai na go ga gaban de wajin bo ai ga gaban de mu kan ban yum yango bo zama kan bai yi miyan haikul kan borga te ka sai kan bai nuna gana sambun dami mm. wala a yadin ga irga gaban da gumu kan bai yi miyan bo zamani di kan ne na sai hungumo do rizai da haifo bonno ya a ga hinga te er iddugugun er iye a manabu to ya ga kan go bor kan baga binde haikul gano borgan lamba ya ga dole no aiko ga gaban didan kan bai yi miyan aidin bondi ni na miyan to dr sabo zainab burge karanga ai tammo dai lokaci din amanu bane dr baro sai ne arwo ifo ken kan garan sai karan tezin ya koyi sai kan gana lokaci kar hargo zankai imi hausa mu bori hungumo mu ta bandi kalam to ise ganda karenga to yo cion ki te eh, dai ci nyangai ma eh, sanna kigo gite isi sensibilisation kigo te bon fere kan loktore da animateur gite isi kan na amsu doro musindi klam to imni mi sambirdo zama watkan kine matkan doktor kidadi wo ga wed zankai wo te matkan no ichise kul doro ka dogne amma di siga te matkan ichise isiga isi ko tia hausa mburi da kwaye nyuma yan difo difo ne kulkite kul doron di birde no donc i kul sani zena bon dani bo boem sobe de hawdan patkan docteur sabon ci anse da wadin akan de bo isi dongane bo si za izin yangai za ma hay fogo non doro da ko caji agatin agatin zam no agatin an kulu be kan son ma no safar ba ki gine zankai jiro 0 ko 5 ans ya no gi safar zabora hay kal giro oh hay na gwamnati ne zama ifo sai din koy gwamnati hay waido jama gono aga ba ningi ni ko za su be guru yaga kalke kal guru fo guru hen kin mandu safa aga gabo nisidi docteur on nisidi goyo dinye ka ko mm-hmm. armo kal hina ko zama pediatri kan go ne ko aran danga kan go bon rera, no rubo wona yi bana mm-hmm. hal ni dia din dia am ordonnance wona en ga hal de ni hawdan do rom sko tiadi prévention na abisinim na amadin ko yasa fati ti donc ti on kay ke de ti nyare ma ko dinga ize so lok to ka ayigo ka ga nan do ko musto yiga am to isi kalam am ka ganda ka ran do to docteur baro irma docteur sabo zainab aran binne fo tien kan garan si izinya ko edo to wallahi ke yango kan na yi girba ha wo sintin faru bumbo gumo mhm. kusa sintin mu to madalla ya dinga niri ha wo sintin ga faru yeno gono dinga ke yango kanga yi ke ise da igiti im zankai na mu bori mhm. im dan ise ngai har go kwaye im dan ise ngai fulai ima ngai kambayum imi no hare han ni nai mo im kinga ni nai tusu ise mhm. o im kinga ni nai tusu ise zama haikul ni na rana ga sintini da mhm. ga dogo zumbu ga kaka karanwa ga ga zumbu kal gandaira ga ga hangaidi ya dinga keyango dai kan ai ga ke ise noya ya e mo kan yi ga te ise danga kyan sai ki ga te ise ki ga ka gane imte zan kai si ne di hungumo da na bordi bakan sai dori zo dori zai iri iri no a foyan gona illala kan mo kan ga yegi hin ka gabi ga ga bori ikul go kyan sara inga hmm. ti kyan sai din ki ne imte zan ka kai na ise zabora gonda jirgoita cikin di hinka oh danga semeni idduno ya mm. ga kaga guna semeni wai da semeni wai kin da taci ci. -hmm. gaba ga gumo manti yam seni go gane imiti zami kulu ken saidin o kan ga zankawa dori zilala kwasarai beri no kan ga zankawa dori zilala a kulu go ira amma dai ke yin wakan aiki ke isi izai nyangai ima dang ise ngai kwayi hangai har ko kwai ngai fulai im kinga kan banyum im kingi ni nai mu hansi to madalla madam sabo zainab birgaran fondo go studio kalan faji karamu irka to me aram ma iznya koy matkan doctor ki ina aram zan kai hauzan bori aram zan kai ban kare dan ga aram sifarga dini nai hansengo aran kanti nyangai mo aram ha goy dukan banyum alwati ka alwati ir ne neno ya gaga yaransi ir karai da kala dr sabo zainabu adam maiga borno kan no ga da zan kai safara da dr baro saini nga mu nga no ga da zan kai gande karengo sanin yo kirwa batun gati yeno wara matini te zan kai batu kanga nan doro ngumo asi zan kai irsi irsigiro mo irka gutwame ai hadiza san sidiku no na tonan darando isa lawali ngati bora kan de sai na tonan darando aran kan su danga hangani studio kalan faji karawse aran fondo goi aran kan ka tur se mirga aran fondo goi kalir ko mirke be hino irum du sanis fokir kanwa batu in radio waita kindi do buharin dur su girai da television ido iguwa go nyamai afago zandar gandara ne nirgnaran se irin foibani